Labarin zuciya, zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Mita da Mai shamani. Labarin zuciya, fuskar za a yi tambaya.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 sunana Murtala Abdullahi bin Sudu. Idan kuma za ku yi tunawa har yanzu muna cikin littafin nan mai suna Jamila, wallafar Shafi'u Dauda Giwa. Da shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda Jamila take tambayar cewa, Ina Salele zai je cikin wannan daren me faru da Salele? Jamila ta tambayi kanta a karo na biyu, sannan ta fara waige-waige tana inda inda a cikin dajin, ta tsugunna inda ta bar shi a kwance, domin kwakwai akwai wata karamar cediya a gusa da wurin a bakin hanya Jamila ta ga kamar irin jinin da ya zuba a kan ciyawa, tabbas anan ta bar salele, kuma wannan jini shi ne da ya zuba a wurin. Ina salele ya shiga, ina kuma ya je ɓoye, me faru da shi? Nan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba. Jamila ta ji tsoro ya kama ta, ta fara shekar kuka tana waige-waige tana neman masoyinta, domin kuwa a duka dalilin shi take shan wannan wahalar. gashi kuma ta dawo bashi wurin. Ta miƙe tsaye ta fara kiran sunansa da ƙarfi, Salele, Salele, shiru ba amsa ba. Jamila ta sake matsawa gaba tana duban kunya-kunya da ke wannan gona da kuma ciyawoyin da ke gefen hanyar. A tunaninta watakila Salele miƙewa ya yi domin ya tafiya, kuma jini ya sare shi ya sake faɗuwa a wajen. Jamila ta sake kwaɗa mishi kira, Salele, amma kuma shiru ba amsa ba. Murya ta ce kaɗai ke amsa kowa a cikin daren. tare da sautin ƙwarin da ke koke-koke a cikin ciyawa. Jamila ta sake buɗe murya za ta kira Salele, sai kuma kuka ya sarƙafe ta, ta ɗora hannuwanta a ka tana ta zanduma kuka. Sannan kuma ta ci gaba da kiran masoyinta, tana neman sa ita kaɗai a cikin daji. Sai ta ji motsin mutum a gabanta a gefen wata gonar waken suya da dawa. Jamila ta matsa inda ta ji motsin cikin sauri ta ce, Wane ne a nan? Salele kai ne? Kai ne? A can ɗaya ɓangaren kuma a lokacin da azzaliman mutanen nan biyu suka daina hangen dajjar babur ɗin a cikin dare sai sadi ƙarai garke dafa kafaɗar talle wanda yake ta kumbura kamar ana sa masa iska sadi ƙarai garke ce da shi wannan ba wani abin damuwa ba ne, talle kada ka damu ba za su yi mana nisa ba za su faɗi kuma za mu cin musu mu kama su cikin sauƙi talle ya huci sannan ya ce mai gidan nasa amma oga ai duk da haka bai kamata a ce mun bari sun gudu ba na so ka bar in harbe bayansu. duk in sallame su baki ɗaya kawai mu ɗauke sarkar a wuyanta mu ɗauki babur ɗinmu mu kara gaba sadi ya rage fara'ar da ke kan fuskarsa ya ce haka din ya kamata a ce mun yi talle to amma kuma zai iya kasancewa ba sa tare da wannan sarka a halin yanzu wataƙila wani wuri suka je suka ɓoye ta kafin kura ta lafa su dawo su ɗauki abinsu idan muka harbe su suka mutu ba zai faɗi inda suka ɓoye sarkar har kullum ina koya maka dabarun aiki ba ka ganewa talle wauta ne ka kashe mutumin da kake neman arziki a wurin shi mai kuɗi ai abokin barawo ne ba a faɗa da mai kuɗi talle lallaɓa shi za ka yi da lafiyarsa da ransa ya baka abin da kake nema kaga kenan wata rana zai ƙara tara maka ai sai ka koma ka ƙara ansa ina fatan ka gane talle ba a kashe mai kaya talle wani huci sannan ya ce to yanzu ya zani kenan mu koma gida oga sadiqa dai garke ƙara da cewa duk wannan mai sauƙi ne za mu koma gida, komin dare ka riƙa ban al'amura a sannu mana, yin ɗaukar aiki da zafi, yanzu hutawa zami sai mu bi su a baya, mu ga inda suka tsaya. Sadiqa rigarki ya ɗauko kwalin taba sigari, ya buɗe kwalin, ya zaɓo guda biyu ya miƙa wa talla ɗaya da ke ta mazurai sannan ya ciro a shana ya kunna wa tashi wuta, ya miƙa wa talla makunnin shi ma ya kunna wa tashi, sannan suka zauna a gefe guda. Tsawon lokaci suna zaune suna shan tabarsu sun yi shiru, ba wanda ya sake cewa kowa komai bayan wani lokaci da suka daɗe suka huta sai sadi ya umarci yaransa talle da su ƙara gaba domin kwadare yayi kuma sun daɗe a wurin zaune ya kamata su ɗan motsa kafarsu hatsabiban mutanen biyu suka tashi suka fara tafiya kowanne riƙe da bindigar sa kamar mafarauta to amma kuma ba namun daji suke farauta ba domin kuwa lokacin da suke tafiya a kan hanyar a kuma cikin wannan daji zoma ya suka zuwa guje su bi ta gabansu amma ko kallon su ma ba sa yi ba zomo ne ya dame su ba sarƙar jamila ta fi damun su wadda aka yi kiyasin cewa ta kai kimanin zunzurutun kuɗi har naira miliyan arba'in tsawon lokaci suna tafiya su kaɗai akan siririyar hanyar sadi yana gaba talle yana bin su a baya sai suka ji kamar ana ihu a nesa kamar muryar wata mace tana kuka tana kiran wani mutum to amma kuma sun ɗauka cewar murya ce ire-iren ifa-ifan da yara ke yi idan suna wasa a ƙauyuka. domin ku sun san cewa sun yi nisa suna tafiya a ƙasa, mai yiwa kuma sun zo wani ƙauyen ne. To amma kuma da suka ƙara matsawa gaba kaɗan, sai kuma suka ji bayan kiran suna da ake yi kuma har da kuka ake haɗawa da shi. Lalle ga alama maganar wata mace ce, talle ce, oga ni fa maganar wata mace nake ji a nan kusa da mu. Gaba kaɗan na ji kamar ana kuka ba, sadi rigar ke ce, ni kaina na ji talle, na ji kukan ɗazu, na ɗauka cewa yara nake wasa a wata rigar. amma mu matsa gaba dai mu gani sun matsa gaba kaɗan kenan sai suka fahimci abin da yake faruwa domin ku sun hango jamila nesa a cikin farin wata tana neme neme tana kiran sunan salele kuma sun hango ta domin ku sun lura da kayan jikinta tun da farko talle fara magana ruɗe ya ce oga jamila ce wallahi ita ce ko oga sadiya dariya ya ce da shi na faɗa maka a talle ba za su yi nisa ba za mu kama su idan kana so ka kama mutum ba gaggawa ake ba bi ake a sannu kamar abin bai dame ka ba kana nan zaka ga ya faɗo hannunka cikin sauƙi a tsibiban mutanen biyu suka raɓe jikin wani zogale da ya yaɗu ya duhu a gefen hanya kusa da gonar waken suya suka ƙora wa jamila idanu tana ta matsowa tana kuka tana kiran masoyinta salele lokacin da ta matsa dab da inda ifritan mutanen biyu suke ne sai ta ji motsin mutum ta ce wane ne nan salele kai ne wane ne da ta ji shiru ba ya mata magana ba sai ta sake tunkarar inda ta ji motsin a tsammaninta masoyinta nesa lele. ya zo nan ya kwanta domin ya ɓoye. Jamila ta sake matsawa kenan sai ta ji wani busasshen hannu mai kama da bayan kada a cikin duhun ya faɗo kan kyakkyawar fuskarta ta yi kururuwa tsorace ta ja da baya a lokacin ne ta lura da baƙaƙen mutanen biyu da ke tsaye a gabanta cikin duhu suna yi mata murmushi ta faɗa a cikin ciyayin da ke gaban hanyar kwalkwalwarta tana juyawa saboda tsananin zafin marin da ya gigita ta ba zato ba tsammani ta ji wani a cikin su ya ce ka cika saurin hannu talle me yasa ka kosa ka kashe yarinyar nan ba ka ganin kyakkyawa ce talle ce a fusace oga sun ba mu wahala ne ba ka ganin wata tafiyar da muka yi a ƙasa sadiya dariyar mugunta su biyun suka matso suka tsaya a gaban jamila da ya sauri ta matsa baya tsorace tana kuka kada ki damu yan mata sadiya ce da ita kin ci sa'a ban cika son in ga ana wahalar da mata a gabana ba ni abokin mata ne tausayinsu nake ji domin ba ku kai maza ƙarfin hali ba don haka ba na so don haka ba so muke yi mu baki wahala ba dama kawai sarƙaki muke so musamman muka biyo ku tun daga garinmu da muka samu labarin kin ɓace tare da ita kwanto ta kawai ki bamu babu abin da za mu yi miki kawai ki tafi jamila ta gane waɗannan mutanen ko su wane ne su ne mutanen da Salele ya bata labari waɗanda suka ɗaure shi a cikin rigarsu kuma su ne waɗanda suka harbe shi su ne masu babur ɗin nan da Salele ya ɗauko ya goya ta suka gudu Jamila ta kai hannun ta wuyanta ta lalaba ta ji babu sarkar ta mance ma ta ba Salele sarkar gashi kuma bata san inda ya shiga ba da a ce na nan da sai ta ɗauko sarka a aljihunsa ta basu domin ta huta da wannan masifa to amma kuma babu Salele babu sarkar Jamila ta ci gaba da kuka ta ce da su, wallahi tana wurin na salele, shi barwa tana wurinsa. Sadi ya haɗe rai ya daka mata tsace, ke, ina salelen yake, ba tare kuka taho ba, yana ina. Jamila ta sake matsawa baya a tsorace ta ce, na je zan nemo wanda zai zo ya ɗauke shi, na dawo, na dawo kuma ban gan shi ba, a nan, a cikin tafiya ne sai ya faɗi babur ɗin, jini ne ya ɗauke shi, kuma na dawo nan ban gan shi ba. Hmm. Muna cikin tafiya ne, Talla da ke huci ya matso kusa da ita a fusace, ya wuce sadi kare garke ce da Jamila. Ke yarinya, baki isa ke yaudare mu ba wallahi. Tambayar ki muke yi ina sarka ina kuka ɓoye ta, na ce a ina kuka ɓoye ta. Jamila ta sake cewa a ruɗe. Wallahi tana wurin salele, ni kuma ban gan shi ba. Talle ya kururuwa a fusace, kafin sadi ya janye shi tuni har ya sa ƙafa ya ɓarar da kyakkyawar budurwa a gefen kunnanta. Jamila ta yi ƙara mai tsanani sannan ta langaɗe a cikin ciyayi ta suma kamar an ji tsimma a cikin randa sadi ya sa hannu ya mangare talla fusace shi ma ya faɗa gefe guda ya ce da shi dan gidanku ban hana ka saurin hannu ba talla ya rarrafa gefe ɗaya yana huce ce aiki ne ya janyo haka oga kai ma ka san duk a cikin aiki ne sadi ya sake cewa da shi to amma haka na koya maka yadda ake yin aiki ko an faɗa maka mata irinmu ne kuma yanzu inda ƙarar kwana mace ba mari ɗaya kawai za ka yi mata ta faɗi da mutu ba ko an faɗa maka irinsa ɗaya da mu eh lallai miƙe ya ce tuba nake yi oga sadi ya kalli jamila a kwanci a cikin ciyawa kan ta ya langaɗe gefe guda ya ce da talle sai ka ɗauko ta muje cin inda suka ajiye babur ɗin mu ɗora ta mu tafi da ita gida domin ku jinyar ta zami har ta warke ta faɗa mana gaskiyar inda ta ɓoye sarka amma ba na son irin wannan motar daga yau ko ba ka jina ɗauko ta mu tafi sai ya wuce gaba fusace ya bar talla a baya a lokacin da ya sa hannu ɗaya ya fasgo kyakkyawar budurwar kamar ya ɗauki totan masara ya duka ya saba ta kafaɗarsa ya bi bayan shugabansa cikin sauri ɗauke da jamila da ke asume sadi ya ci gaba da tafiya yana waige-waige yana sa hannu yana yaye dogayen ciyayin da ke bakin hanyar zuwa can sai ya hango inda babur ɗin ya faɗa a bakin hanyar cikin ciyawa kusa da inda salela ya faɗa a kwance. ya kai hannu ya tayar da babur ɗin da ke kwance, ya duba sosai sannan ya sake gyara murfin tankin ɗin da ke naso da man fetur, ya cire giyoyin zuwa can, ya buga babur ɗin bugu ɗaya ya tashi, ya ba shi wuta sau biyu sannan ya hau ya matsa gaba, talla da ke tsaye da yana jiransa ya ce da shi, a ina za mu ɗora ta a gaba ko a baya, Sadi ya juya harare shi ya ce, a wuyanka za ka ɗauke ta har mu je gida, wannan shine horon da ya kamata in yi maka talle, da ya kamata kai mata irin wannan wawan dukan ba. ni ban so ta suma a hannunmu ba tun kafin sadi kare garke kai ƙarshe ya ɗare bayan babur ɗin a fusace jamila tana kan wuyansa kamar mahaucin ƙauye da ya ɗora kuya kafaɗarsa sadi ya murza babur ɗin fitila ta ƙara haske ya sa giya sannan suka cilla da gudu a cikin dara lokacin da suka sauka daga kan titi ne suka ɗau hanyar ƙauyen su mai cike da turbaya sadi kare garke ya juyo baya ya ɗaga muryarsa yadda talla zai iya jinsa sosai ya ce da shi wace ƙasa ya kamata a ce mun je mun sai da wannan sarka idan Jamila ta faɗa mana inda ta ɓoye ta idan mun je mun ɗauko ta bai kamata mu sayar da ita a wannan ƙasar ba ina za mu kai ta mu siyar talle shiru ibilishin saurayin bai ce komai ba kamar yana fushi da shugaban nashi zuwa can kuma sai ya ce a fusace ƙasar bai za mu kai ta mu sayar da ita an ce sarƙoƙi sun fi daraja a can oga har suka yi sargar su sadi bai daina fara'a ba babi na sha ɗaya kamar kullum a yadda mai saje matar sari ta saba ba ta yadda karfe biyar na yamma ta yi mata wajen tallan nono ba ta dawo gida ba a can rigarsu da ke bayan tsauni a cikin surkukin bishiyoyin ganji da doka da kuma jefi-jefin ƙananan itatuwan kanya da tsada waɗanda mafi yawansu daga cikinsu duk sun bushe saboda sassaƙar su da ake yau da kullum a cikin dajin a wannan karo mai saje ta ɗauki ƙwaryar nono tun da rana sai ta haɗa da surfaffiyar masara mudu biyu wacce za ta kai niƙa a can wani ƙauye da take zuwa tallan nono da fura. Ta yi haka ne saboda ta san cewa da wahala ta dawo da wuri, kamar yadda ta saba dawowa a kullum. Domin kuwa, idan mijinta Sadi ba shi a gida, idan ya tafi yawansa na sace-sace, mai saje ba ta son zama a cikin wannan rigar ita kaɗai. Yasa ta ɗauki niƙanta ta tafi da shi, domin ko dare ta kai wajen tallan nonon ta babu damuwa. Ta san cewar dai ba wani tuhumar ta da zai yi. Ya ce me yasa bata dawo da wuri ta ɗora abinci ba tunda dai sadi ba shi nan jiya ma ba a gidan ya kwana ba mai sade kyakkyawar na ce yar kimanin shekaru arba'in tsakaninta da sadi kare garki bai fa samu tsiran shekaru uku zuwa hudu ba idan mutum ya hango matar daga nesa dole ne abin ya bashi mamaki domin kuwa ga ta doguwar mace mai tsagen kwale-kwale a fuskarta amma kuma abin mamaki tana da saje a gefen kumatunta kamar wani namiji wanda har hakan ya sa tun tana budurwa ake ci mata mai saje lokacin mai saje tana matashiyar budurwa kafin mutane su saba da ita sau da yawa har daga wani garin ake zuwa kallanta domin ku duk wanda aka bashi labarin ta aka ce akwai wata mace da ke da saje mutane ba sa gaskatawa sai su zo sun gani da idanuwansu a dalilin haka dai tun tana budurwa ta taso da farin jini da inda ta je sai mutane sai su ta kirarta da sunanta ana so ta zo a ganta sannan kuma duk da wannan sadan da take da shi samari suna son ta kuma har faɗa ma ke a kanta ba don tafi sauran mata kyau bane sai dan kawai tana da wani abu wanda ba taɓa gani a wurin wata ba a duniyar na sai ita kaɗai wasu mutane da dama ba su san sahihin sunan mai saje ba domin ta tana ƙarama sunan na ta ɓace ɓat idan ba mai saje aka ce ba mutane ma ba sa gane ita ake nufi lokacin da za a yi mata aure tun shekara ashirin da hudu da suka wuce an sha badakala da bige-bige tsakanin samarinta. To amma kuma da yake sari tun a lokacin hatsabibi ne a cikin samarin ‘yan bana bakwai, ba yi mamaki ba, da aka samu labarin shi za a ba mai sace, domin ka ko ba don kuɗi da yi wa iyayenta burga da su ba, ko don tsoronsa da ake ji, kada ya biyo dare ya yanka wani, dole ne a ba shi aurenta a huta. Mai saje ba ta taɓa haihuwa ba, kuma ita abin bai taɓa ta ba, domin kuwa ita rayuwarta wannan sajen da ya fito mata, ya fiye mata komai a duniya. tana son shi kamar yadda take son rayuwarta bakin cikinta ɗaya da wani haɗari ya same ta domin kwatin da reza ta yi mata wani ta'ari na bazata har yanzu gurin bai sake tofo da wani sabon gashi ba shekara goma kenan don haka take kaffa kaffa da sajanta domin ta fahimci ita nata ba irin na maza bane ba da yin an aske zai ƙara tofowa ga alama nata ita idan ta aske shi baki ɗaya ba zai sake tohowa ba har abada ta yi asararsa kenan wannan wani abu ne da yake razana rayuwarta idan aka ce ta yi asarar wannan saje nata da ko ba komai yana ƙara mata farin jini a wurin sayar da nonanta idan ta je kasuwar ƙauye talla mutane sukan dade suna jiranta ta zo su yi damu a wurinta tana riga kowace fafulatana na sayar da nonan nata kuma da yake tana samun kuɗi sosai duk tafi sauran fulanin kyawawan sutura na ketare ne a kasuwa mai saje bata damu da kuɗin da mijinta Sadi yake shigowa da su gida ba duk lokacin da suka fita yawon shi da talle yaransa. Ita kanta ta san cewa ɓarawo ne, domin ku sun zauna shekara da shekaru da taɓa ganin wata sana'ar da yake yi ba, amma kuma kuɗi ba su taɓa yanke masa ba. Idan ta raya mashi yakan siyo kaji ya yanka su, ya ba ta soya kuma ya ba ta kuɗi ta haɗo kayan miya a ƙauye, ta shirya musu farfesu su ɗiba san ransu. ba ɗa ba jika su bi kacal a wannan riga daga shi sai ita sai kuma talla da bello idan sun zo wannan rigar saboda halin mijinta na yau da kullum ya sa mai saje ba ta damuwa da dawarsa gida domin ya kwana ba domin ku akwai lokacin da yake kwashe sati ɗaya zuwa biyu ko ma fiye da haka ba shi a gidan bai taɓa sanar da ita inda yake zuwa ba kuma bai taɓa cewa da ita da abin da yake zuwa yayi ba ya san cewar dai ba za ta rasa kuɗi ba domin ku suna da ‘yan tsirarin shanun da take tatsar nono a jikinsu ta je ta siyar a riga. Don haka, idan yana nan to yana nan, idan kuma ba shi nan to shi ke nan, babu bincike. A wannan karan da mai saje ta je tallar har karfe bakwai na yamma ta yi bata dawo ba tana ƙauyen da ta saba zuwa kullum. A can take ‘yan saye-sayenta na Fulani da ta ta ƙoshi, to amma wannan karan da ta ga ta yi dare sai ta sayi taliya da mashe da waina ta zuba a leda domin idan ta dawo ta samu abin da za ta ci da daddare kenan ta huta yin abinci sai ta shanya garinta a saman rumbu wanda ta nuko a ƙauyen daga nan kuma sai ta jira abin da gobe za ta yi kuma mai saje ta dawo rigarsa ɗauke da ƙwaryarta wacce ke cike da tarkacen saye da saye tana tafiya tana waƙa a lokaci guda gyare da tsanyoyi da ke cikin gonar suna taya ta da yan koke-kokensu da tsammaninsu zai iya zama waƙa. Bayan ta huta ta ci abinci sai ta gyara gado ta kwanta, domin kwa ta gaji, ba a jima ba barci ya kwashe ta, tana cikin barci sai ta mafarki, wuta ta shigo ɗakin nata, ba ta kama komai da ci ba, sai ta hayo kanta, ta yau kan fuskata ta kama sajanta. Bal bal bal tana ta ci, sajan ya cinye ƙurmus yana hayaki. A daidai wannan lokaci ne mai saje ta farka a tsorace, jikinta yana tsima domin kuwa, tunda take bata taɓa yin irin mummunan wannan mafarki a rayuwarta ba. nan da nan ta zauna ta yi tagumi a kan gadon, zuciyarta na bugawa kamar za ta faɗo waje. Handi ne, ta ce a cikin zuciyarta, sannan ta kai hannayenta biyu ta shafi sajen nata ta ji shi laya-laya, shi nan yana nan kamar kullum. Tabbas, wannan mafarki ne, amma kuma ya yi matuƙar tsorata ta domin ta daɗe a zaune kwata-kwata, sai ta ji barcin ma ya ƙaura ciwo idanuwanta. Tana jin tsoron kada ta sake kwantawa kuma da saken irin wannan mummunan mafarki maras daɗin gani. mai saje tana nan a zauna a kusa da fitila ta yi tagumi sai ta ji karar babur ɗin mijinta Sadi sadiƙa garke. ya shigo cikin rigar aguje kamar yadda ya saba shigowa idan ya dawo a wannan karin mai saje ta ci sa'a bata mance ‘yan tukwananta a kan hanyar shigowarsa ba waɗanda sadi ya sha farfashe mata duk lokacin da ya shigo iske su baya kaucewa kayayyakin da ke ajiye da yake kuɗi ba su ne matsalarsa ba duk lokacin da ya garanta ya ɓaci bayan ya tokare babur ɗin nasa sai ya ɗebo wasu ‘yan kuɗin ƙoranta da ‘yan tukwananta da ya farfasa mata da tayar babur ɗin ya bata a wannan karan bai yi farin ciki ba da ya tarar da misale ta kawar da kayayyakinta daga kan hanyar ta kuma ji daɗin dawar mijin nata a daidai wannan lokaci domin ka ko ba komai za ta kwantar da hankalinta ta sake komawa tebarcinta babu zulumin gobarar saje nan da nan ta yi murmushi ta ƙura cikin sanyi ta tashi domin ta tarbi mijin nata da zuwanta kofar ɗakin da iske fitilar babur ɗin tana ci ta haske ko'ina a cikin rigar sannan kuma ƙararsa da firgi ta zabi da kuma agwagi da mai saje take kiwo waɗanda suke da yawa a cikin wannan riga kuma su ne suka fi yin koke-koke a lokacin da wani abu ya tsorata su a cikin daren sadi ya murza babur ɗinsa a guje cikin rashin jin daɗi domin kuwa ba da ya fi burge shi idan ya dawo gida irin ya bi ta kan tukwanen matarsa da babar ɗinsa ya farfashe su sannan kuma yana son ya samu ‘yan ƙoranta ta wanke su na tallan nono tashan ya sa a cikin hasken farin wata da daddare da su yake cin birki bayan ya yi musu rugurugu, sun tarwatse a tsakar gidan so da yawa idan bai samu wannan sa'a ba yakan iske mai saje ta fito waje tana masa dariya shi kuma sai ya shige ɗaki a fusace domin kuwa ya san cewar takawar da kayayyakinta ne domin halin shi ta sani idan ya dawo gida idan kuma ya shammace ta ya rugurguza ƙoran nata sau da yawa yakan fashe da dariyar mugunta tun kafin ya sauka daga kan babur ɗin yakan ciro kuɗin fashi da makamin da ya samu wanda bai san zafin neman su ba ya watsa mata mai saje ba ta yin wani farin ciki domin ko idan ta saba da ƙwarya ba ta so su rabu sai ka ce ya da uwa ko nawa zai bata ta fi son ƙwaryarta da wannan kuɗaɗen da zai bata labarin labarin zuciya. Kuma sauro za mu dakata nan sai kuma ashirin mu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin wanda ya sadan da ku Abba Ibrahim Lafazi sai kuma shugaban sashen shirye-shirye ta wannan gida Asma'u Sadiq Babinais. Dukkan mu a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Garzali Yakub ni Murtala Abdullahi Dan Sudu nake cewa wassalamu alaikum. Labarin zuciya fuskar za a yi tambaya da laifin ta mutse an mata take mikiya domin ni na sani nawa ta yafi na rijiya